siyasa ta 2011 na ya siyasa ta 2015 na ya siyasa ta 2019 mai 2023 babu wanda zai karkare ni cikin mutanen a mai girma minista so amma sai a ta abubuwa don dambali normally dai gaskiya ko suwa ne ne ke jagorantar a siyasa gidan nan to magana gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma mu ba a mana adalci gaskiyar magana inda misali a ce ƙohohin buɗe suke in ka zo za ka wuce to yanzu akwai dan holdon wanda kuma ni ina ganin kama akwai wasu shugabanni ko ko jagorora waɗanda shi ya tsaya ya tsara ba don kai ba don kula da koke-koken irin mutanenmu so su ne ina ganin yadda suke injiniyarin dan abun gaskiya ba a yi shi daidai ba maganar gaskiya ba a yi hakanan ba wasu sun ka zo a inda ba kana cikin ambulilar so ba to kai ba ka da wani taimako da ka iya samu waɗannan da ka faɗa dukkan har yanzu suna gidan shi a ministan tsaron don me ba ku bin ta hannunsu Alhamdulillah ya sami da na shaidan rajin bismillah rahman rahim jama'a assalamu alaikum kamar da mai gabatarwa ya gabatar suna na honorable abdullahi dahiru ana mulakani da babawo a tsohon dan takarar majalisar kusa ta ɗai kuma kansila na mazaɓar ma tsoho kuma tsohon dg a tsohon sakataren adc a honorable wannan shine karan farko da ka zo a wannan gidan tv namu a na mai biredi tv za mu so da mu da mai kallo ka gabatar muna da dalilin zuwanka wannan gidan tv namu so alhamdulahi na ji daɗin wannan tambaya ta mai biredi a kasancewa ko ne ya sani mutum ne wanda ban cika surutu ba duk lokacin da ka gana ya magana to ya kamata a yi magana ne so yanzu haka a kowa sanadai ya san sanna gidan siyasa mai daraja gwamna a minista na tsaro a yanzu a dr bello muhammadu matawallan maradun so a know why wasu abubuwa na faruwa waɗanda a cikin gidan ne kuma ni dan gidan ne a ban sani ba kuma matsayina na misali ko ba komi dai ni tsohon dan takara ne ni kuma tsohon ni tsohon sakatare ne na adc kuma kacokan su sakatarorin ni ne ke jagorantar su a matakin jiha so ana ta abubuwa waɗanda ban ji daɗi ba kuma ita harkar siyasa nomali ba haka ake yin ta ba akwai tsari da ake ɗaukowa wanda dukkanin ɗan siyasa ana son a yi tahiya gaba ɗaya bai ɗaya so wasu abubuwa suna ta faruwa yanzu misali na yi siyasar mai daraja a tsohon gwamna ta bello mahamud matawalli na yi siyasa ta 2011 na yi siyasa ta 2015 na yi siyasa ta 2019 mai 2023 babu wanda zai karkare ni cikin mutanen a mai girma minista so amma sai a ta abubuwa don dambali normally dai gaskiya ko so wane ne ke jagorantar a siyasar gidan nan to magana gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma mu ba a mana adalci gaskiyar magana a in ka ce ba a mako adalci wani zai ce a kila akwai wasu abubuwa da ake ba a raba ko kuma kila akwai wasu abubuwa da ake wani da ake toyawa ta siyasa wadda ba da ku ake yanta ba ku a bangaren ku ya abin yake eh to a gaskiyar magana Ah, akwai sakatarorinmu waɗanda wasu daga cikinmu sakamakon irin wanga hangen da suka yi sun bi ta hajjaji ni kuma a matsayina ɗan gidan matawalli wanda na san wa an matawalli na san kowa ne ne shi na san kuma irin yadda yake ƙoƙarin taimaka ma al'umma shi ne holdin wasu mutane na riƙe su na ce su tsaya su an ni ni su bi izinin lahiya ta'ala duk inda haƙƙin su yake zan taya neman musu shi so mun ta yin abubuwa dai an ɗauki akawun namba mun list na mutane mun tura tun ana ce musu ina gaya mutane yau gobe jibi gata ga yau sallah kwanan ta biyu babu abin da mutanen nan suka samu ni ba ina yi da ni ba bane wallahi daidai gwargwado alhamdulillahi Allah ya ruha mini asiri so amma mutanen da abbayana yanzu akwai wani <clears throat> wanda daga cikin sakatarorinmu ne yake kira na jiya just yesterday ki gaya min cewa wai mata taima sai ta mai guri ga yanan ta ji an ce an ba wani rago an ba wani rago an ba wani dubu ɗari an ba wani dubu hamsin kai ba a baka ba a matawallan ma gina bai masan da kai ba so kuma kaga shi bai kaiwa ga matawalli a kai ko san ka tun kamar da ka faɗa tun shekara goma sha biyu da sun ka wuce ka kai gidan shi tsohon gwamnan jihar zamfara kuma ministan tsaro a yanzu kana iya kaiwa gare shi ina matsalar take eto eh a hakikarin gaskiya kaga yanzu mai girma matawallan maradun minista ne kuma na tsaro inda misali a ce ƙohohin buɗe suke in ka zo za ka wuce to yanzu akwai ɗan holdon wanda kuma ni ina ganin kama akwai wasu shugabanni ko ko jagorora waɗanda shi ya tsaya ya tsara ba don kuwa don kula da koke-koken 'yan mutanenmu so su ne ina gani yadda suke injiniyarin dan abun gaskiya ba a yi shi daidai ba maganar gaskiya a kai a dan gusau ne su ma kusan jagororin nan ne kusan yan gusau ne ko kuma a gusau suke zaune wani kokari kuke yi na ganin cewa su jagororin a kun jawo hankalin su don su kula ku eto eh yana ɗaya daga cikin abin da ya sa nan domin in jawo hankalin su su gane cewa ita dai harkar siyasa bai ɗaya ake tafiya bi ma'ana akwai lokacin da aminu fafa da aminu alkali suke jagorantar matasa a gidan mai girma minista wannan lokacin 2015 haka ake haya gaba ɗai ba a taɓa samun problem ba 2019 da mun yi wannan gwagwarmayar da mun kai suke kula da jagorantar matasa ba a taɓa samun problem ba yanzu kuma wasu sun zo waɗanda kamata a ce sun koma baya sun diba menene ake yi ko ko menene ya kamata a yi so wani da suka yi ba a samu problem ba dami dami sun ka yi wanda an ka samu nasara to wanda ba a yi haka nan ba wasu sun ka zo a yan dai ba kana cikin umbrella so ba to kai ba ka da wani taimako da ka iya samu waɗannan da ka faɗa dukkan su har yanzu suna gidan shi a ministan tsaron dami ba ku bin ta hannunsu ito shi lamari na siyasa ka san kala daban-daban ne kuma ni kowa sani ya sani babu wani wanda nake da shi mai gida ka cokar yan ba matawalla ba don ban taba mancewa akwai lokacin da sanusi muhammad sarki ya kira ni ya ce min a'a babawu ba ka da wani godfather duk wani wanda ya rika ka ya ce shi yamma kaza karya ya kai muna zaune cikin falo a midar gwamna ya kirawa ya ce a sa mai babawu wuri kaza so ni har gobe abin da na kallo mutawalli babu abin da ina ka tashi mutawalli ina la ka nasarar mutawallin mu shi kawai muke diwa so saboda haka muka son su waɗannan mutanen da a ƙarƙashi ne su yi ƙoƙari su ma su mai da irin wannan zuciyar ina za a matawalli ina za ka matawallin mu shi ne kawai saboda abin da ke faruwa in dai ba kana cikin amburela su ba in kai ba yaron su ba ne to wallahi duk abin da za a yi sai dai kawai a yi a ƙari baka sa ana yi ba a ganin cewa har yanzu kana cikin tafiyar kuma hannunka bai sanda ne kake yi menene kiran ka ga su waɗannan waɗanda ka ce sun katangin matawalle ga ganin ire-iren ku da kuma shi mai girma minista na adawo a gyara domin ci gaba yawwa su alhamdulillah ita dai a siyasa fanni ta kunshi abubuwa da dama kuma gabaɗi ake tafiya bahaushe ya ce an ba albasa ruwa a rinka ba yalo so abin da nake so a yi a nan mai girma minista ya yi mukamai randan buli a jihar zamfara kowa ya sani an taimaki al'umma an taimaki matasa illa wata kaddara ce ta biyu na faɗa zaɓe kuma alhamdulahi mun ɗauki wannan bi izin lahi ta'ala 2027 kamar gobe ce kuma insha Allah mulkin mu zai dawo abin da nake so a yi a nan shine a rinka ta tahiya gaba ɗai an yi mukamai an san akwai DJs forum an san akwai ADC forum an san akwai Chairman's forum an san akwai commissioners forum an san kowane room room an sani sannan duk wani wanda a tare da mu an san shi wanda bai tare da mu an san shi to why not why why not da su waannan da ake tare da su din ba a taimakon su ah, to da karshe hmm. menene fatan ka ga shi ministan tsaro ah, da kuma siyasa ta baki da yawa alhamdulillah fata na anan shine Allah ubangiji taimaki mai gidan mu jagoran mu a ah, shugaban siyasar mu ta jihar Zamfara a Dr. Bello Muhammad Matawallan Maladon